bismillahir rahmanir rahim yar kishiya rikon mai haƙuri kashi na biyar bai gama tunani ba motar ta zo ta gifta ta kusa da shi a nan ya hangi wanda yake tukin ashe ba sanan din ce sai dai ita ma ya hango ta tana cikin motar tana danna wayarta cikin ransa yake faɗin wannan din shi kuma waye take wani kishi ya ziyarce shi wanda bai taba sa ba ko akan Fatima wacce zai aura ta sauri ya nufi cikin gidansu don ɗauko motar ya bi bayan su don kwata-kwata bai yarda da gai din ba Fahad suna tsaye yana jin music ya dubi Sanam ya ce baby yanzu kuma sai yaushe za ki dawo ba tare da ta dube sa ba ta ce ina son in yi two weeks kawai in kuma na, zarda to babu laifi dan can ma gida ne Fahad ya ce ba gaskiya ba zan iya jure rashin ki har two weeks ba ki taimaka min ki wan ki dawo kin ji baby murmushi Sanam tai tare da mamakin maganar Fahad din a cikin ranta ta ce ka ji min ankul sai ka ce wata budurwarsa wai zai yi misin dina a fili kuma ta ce kamar yau ne ankul ai kuma ai za mu yi waya Fahad ya Fahad ya wani shagwaba baki tamkar yaro yana faɗin my baby ki kula min da kanki kar ki kula kowa kin ji ko Salam ta ce zan kula daga haka ta yi shiru bata sake magana ba har suka karaso airport din suna zuwa sai daidai lokacin aka fara kiran sunayen matafiya dadinta ta hango yana murmushi ya nufo ta bayansa dadinta ta hango yana murmushi ya nufo ta bayansa bodyguard bodyguard suna biye da shi da sauri ta nufi wajen daya ke wajen da yake ita ma tana murmushin tana zuwa ta faɗa jikinsa ya rungume ta sannan ya ce ba zan iya zama ban zo mun yi sallama ba mai war an only dina murmushi sanam ta tana faɗin na san hakan dadi na abin ta jin an kira sunanta yasa ta sakin dadi tana faɗin miss you my daddy so much sun bace shi a kunci sannan ta nufi hanyar wajen hawa jirgi tana yi tana waiwayen su tana daga musu hannu har ta kulle duk abin da ake hunita yana tsaye yana kallon sanam har ta kulle har ta kulle cikin ransa ya furta wato za ki bar kasar kenan ki je ki karo ki kara koyo wasu banzayen halayyar duban wajen da su dadi nata suke yayi suna tsaye har lokacin suna magana da fahad tagawa ku ta yi har wajen da suke yi musu sallama tare da gaisar da dadi amsawa ya cike da kulawa yana faɗin kamar kanal hunit abdalla ko hunit ya murmushi sannan ya ce ni ne dadi ya ce masha allah ya fama daga gwagwarmaya kuna kokari sosai allah ya biya ku hunit ya ce amin ya allah na gode da addu'a dan suka wuce nan suka wuce shi kuma ya tsaya yana dube-dube tsaya ya tsaya ne yana son sanin wace kasa sanam ta tafi yana so ya san kasar da za ta je kuma dalilin ta na tafiya cikin wajen ya shiga ya nufi ofis ɗin ma'aikatan jirgin yana zuwa da yake da yawa sun san shi bai sha wata wahala ba suka sanar da shi garin da jirgin ya nufa haka take wani ya samu kansa da biyan kuɗin bizar kasar Toki, shi ma zai je tun tofa sanam kin samu cingom tun da sanam ta isa garin Toki take jin wani nishaɗi na ratsa ta ba komai take tunawa ba sai rayuwar da ta yi a garin tuni raurata sun zo iyafat daukar sanam don ta sanar mata da zuwanta ai suna ganin juna suka fara murna tare da tahowa da gudu suka rungumi junansu raurata ta dubi sanam ta ce kin ga kin ga yadda kika koma kuwa murmushi sanam ta yi sanan ta ce haba mai ar ke baki ga yadda kika koma ba sai ni rauna ta rike mata hannu tana faɗin ai ni dole na canza tun da na sha gyara yanzu na ina shan gyara ina yanzu ma haka ina shan kan gyara yanzu ma haka ina shan yaran haka suka karasa wajen motar cike da so da kauna suna tafa suna hirar su yaushe gabo rauda kawar sanam ce tare suka yi karatu da ta zo toki sun shaku sosai har ta kai iyayensu sun san da wannan shakuwa su. iyayen rauda yan asalin najeriya ne amma suna zaune a toki a nan suke aikin su da aminta da abi duk likitoci ne shi yasa suke zaune a toki suna aiki yaran su bi suka haifa ashok da rauda suna bala'in ƙaunar 'ya'yansu suna ƙara sawa gidan sarauda aka fara murna da zuwan sanam duk wanda yake famili ɗin sarauda ya sai ya san sanam saboda shakuwarsu ammi tana murmushi ta ce oyoyo mai daughter sanam ta faɗa jikin ammi tana faɗin nayi kewar ki ammi da kuma kewar daɗin girkin ki dariya saka saka baki ɗaya ammi tana faɗin kwantar da hankalinki in dai girki na ne gashi can a dainin yana jiran ki tun ɗazu da sauri sanam ta nufi dainin tana faɗin dama yunwa nake ji ban ci komai ba a cikin jirgi tana zuwa ta janyo kujera ta zauna ta tana cewa Rauda zo ki sabin ina yunwa nake ji Rauda ta nufo wajen tana faɗin girman ki ne ai dole na zo nai Hulatu yana zuwa gida ya fara shirin tafiya hajiyarsu ya je wa sallama yana faɗin tafiya ce ta zo min zuwa ƙasar toki amma ba jimawa zan yi ba. Hajiya ta yi masa addu'ar Allah ya tsare shi ya yi masa ya mata sallama ya fito wayar hisham ya kira yana shaida masa tafiya ta zo masa zai tafi toki amma ba jimawa zai ba zai saka masa kuɗi a akaunt saboda ko za su bukata shi da hajiya hisham ya masa fatan allah ya tsare sannan ya suka yi sallama kunit ya shiga motar sai ba ta wuta ya nufi airport yana zuwa bisarsa na fitowa aka ce masa zuwa yamma jirgin su zai tashi bayan sanam ta ci abinci ta nufi ɗakin rauda ta fara toilet sai wanka tana fitowa rauda ta shigo tana faɗin kin san mun gama shiryawa ke kaɗai muke jira amincewa ta yi wai mu tafi mu bar ki huta tunda yanzu kika zo kika zo ya kika gani sanam tana shafa mai ta ce sanam tana shafa tana shafa mai ta dubi rauda ta ce ai babu gajiya a tare da ni kawai ku jira ni in sa kaya sai mu fito mu wuce dan ina so in ga tunda na dade ban ga ba rauda ta nufi ta nufi ta juya ta nufi Laura ta juya ta nufi ta nufi wata hanyar fita tana faɗin muna jiran ki cikin motar sai kin fito sanam tana gama shafa mai ta sa kwal ta sa kwalli daman ba wata kwalliya ta cika yi ba kayanta ta bude ta dauko wasu riga da wando bata taba sa su ba ta saka abinta ta dauko flat shoe da handbag ɗinta iri daya sai wani karamin gida ta yafa ta fesa turare mai tsadar gaske agogon gold ɗinta ta agogon ɗaura a tsintsiyar hannunta ta fito tana zuwa falo suka yi karo da asuk ashuk yayin yayin rauda da kallo ya bi salam tamkar tsohon maye har wani kashe ido yake tana karasowa ta yi tana karasowa ta tamkar tamkar bata gansa ba don dama tuntuni haka suke kowa na ji da miskilancinsa amma wanda, ma yanzu a shuk yanzu a shuk shi ya sauko ba kamar da ba shi ya sauko ba kamar da ba har ta gifta ya ce manyan mata saukar yaushe sudan ba tare da ta jiyo ba ta ce saukar ƙazu da fatan kana lafiya daga haka bata jira cewarsa ba ta fice abinta da kallo a shuk ya bi ta cikin ransa yana kiyasta yadda zai sarrafa ta matukar ta shigo hannunsa wani murmushi ya tare da shigewa cikin ɗakinsa sanam tana fitowa kawayen da suka bita da kallo suna faɗin wow so beautiful lady wani murmushi sanam ta tana wani kanta don dama burin sanam a rayuwa a yabi kyanta sannan a girma mata tana karasowa ta ce my r ni ce fa zan yi driving don ina son a sanna sanam ta zo garin tokyo Laura ta yi murmushi sannan ta ce wato har yanzu wannan halin naki yana nan na san gudu sosai a mota ko sanam tana an san makullin motar tana cewa me zan fasa har yanzu yana nan kuwa dukkan su suka shiga mota Sanam ta ja da wani mugun gudu suka fita wani sai hudu sannan jirgin su ya taso zuwa Turkey yana cikin jirgin ya fara tunanin ko a ina sanam ta sauka tabbas zai yi bincike sosai har sai ya gano inda ta sauka sai wajen karfe goma suka sauka a airport din kasar turkey suna isowa ya sauka a wani babban hotel da ke cikin garin sai da ya gama kimtsawa sannan ya fito ganin gari dan ya san sai dare ake fitowa yawo a kasar turkey kuma yana da tabbacin lallai sanam za ta fito ganin gari ita ma yana fitowa yana nufi shopping din shopping mall din kasar wanda ake ji da shi sosai yana zuwa wajen ya ci kamshin turaren sanam tabbas wannan turaren ya san sanam ce take saka shi kuma yana da tabbacin tana wajen bai gama tunani ba ya gansu sun fito ita da kawayenta suna waya suna wata mahaukaciyar dariya da sauri ya ɓoye a jikin bishiya don baya son ta san ya zo garin yanzu har sai ta saki jiki zai bayyana mata kansa ya zo yana hango su suka shige mota kuma ita ce ta zauna a bangaren tuki da sauri ya tsaida mota ya hau yana faɗin ka bi min wannan motar da ke gabanmu duk inda ta da turanci ya magana direban ya fara bin motar su sanan wani gudu ta shiga yi tamkar za su tashi sama shi ma direban bin ya shiga yi da gudu yana faɗin wannan gudun ya yi yawa sosai sanan tuni ta shiga wannan motar tamkar wacce ta sha kwaya take tangaɗi wani takaici ne ya rufe sa cikin ransa yake faɗin wato wannan yarinyar ba za ta gyaru ba kenan a kasar da ba ta taba ma sai ta yi musu wannan iskancin nata tabbas za ta gane shayi ruwa ne don sai ya koya mata hankali wannan lokacin Allah ne kawai ya kai sarau da gida lafiya don dukkansu sai da suka jigata da tukin da sanam take yi suna fitowa kowannensu ya fara tari na wuya ita kuwa dariya ta dinga yi musu tamkar wata zararriya bayan sun lafa da taron da suke yi wata daga cikin kawayen da ta ce a gaskiya kina da matsala ba zan ƙara shiga motar ba motar ba matakar ke ce zaki driver Laura ta ce wai dama har yanzu sanan baki daina wannan gangancin naki baki da wallahi sa nake in kika kara girma zaki daina ashe ba haka bane abu. Allah ya shirya ki wallahi nan kasar ba kamar Najeriya bace ki daina kar a kama ki murmushi sanam sai tare da yin tsalle ta haye saman motar ta dube su ta babu ruwa da nan najeriya ce ko ba najeriya ba dole ne yadda nake so a duk inda na je matsorata kawai duk kun wani firgice wallahi kun bani dariya haushi bai sa sun kara mata magana ba suka shirya suka yi tafiyar su cikin gida sanam na zaune a mu samun motar wayar ta sai so maruri daukowa ta yi tana duba screen din wayar dan ganin waye ke kiranta yaron ta ne da sauki da sauri ta daga wayar tana faɗin miss you my lovely daddy shi ma cike da kauna ya ce mai dota da fatan kin sauka lafiya lafiya lau daddy na ina momi na take alhaji abu ya ce ina gidan ɗayan momin naki ga ta ku gaisa daman baki mata sallama ba kika tafi ko dan da na san sanam ta dan da nan sanam ta turo baki tamkar tana ganin su tace dadi ni fa ban ce ka bata wayar ba ka san ba suna take yi ba hajiya mai mana da wayar take a kudin da ta da wayar da ke kunnanta tuntun ji ta maganar ta doke ta shigiranta ta ce duk wanda zai soki a duniya na yake ni ce wacce na ɗauki cikin ki har na haife ki kika girma kika zama haka maganar sanam din ce ta katse ta daga tunanin da take ta ce ba dadin naki ba dadin naki bane ni ce sanam cike da jin haushi ta ce kin yi ni lafiya hajiya maimuna ta yi murmushi ta kai ji ta ce yar da ta haifa ce ke yi mata irin wannan gaisuwar kashe wayar ta ba tare da ce uffan ba ta miƙa wa alhaji wayarsa ta miƙe ta bar gurin sanam na jin hajiya mana ta kashe wayar ta ta baki tare da faɗin huta roro saukowa ta yi daga kan motar ta nufi cikin gida ita ma duk abin da sanam ke yi wani na tsaye yana kallon ta har ta shige cikin gida sannan ya sami taxi ya mai da shi hotel mai hotel ɗin da ya sauka ko da ya koma hotel ɗin ban ɗaki ya shiga yayi wanka sannan ya fito ya amso abin da zai iya ci ya dawo yana cin abinci yana tunanin yadda zai gyara sanam tunda ya fahimci ba ta jin magana sosai haka ya gama ba tare da ya yanke mai zai yi mata ba ya kwanta don ya huta washe gari yau ake yin bridal shower don haka tunda suka tashi suka fara shirye-shirye sanam na zaune sai faman chat take da diana suna labarin kawayensu sai wajen karfe biyu ta tashi ta yi wanka sannan ta fito ta shirya cikin wata riga wadda suka dinka duk iri daya sosai kayan suka yi mata kyau don dama sanam akwai kyau akwai kyau tamkar ita ce ta kera kanta gashinta da yake a waje a gadon bayanta ta kamo ta sa ta kamo ta sa masa ribon kalar rigar da ta saka sannan ta saka wani heels din takalmi mai tsinin gaske kwalliya bata dami bata dami sanan ba sai dai tana saka kwalli wanda ke kara fitowa da kyawun idanunta masu kama da madara fitowa ta yi falo tuni mutanen da ke zaune cikin falon suka saki baki suna kallonta amin rauda tana dubanta ta ce wow my beautiful queen murmushi sanam ta yi tsawon da siririyar wushiryarta ta fito tare da dimple ɗinta ya lotsa sai take ai suka rude sai cewa suke wow so beautiful lies aiko sanam ta samu abin da take so wato a fasa mata kai a ce tana da kyau wani yauki ta shiga yi har ta fito harabar gida. lokacin abokan ango sun fara zuwa daukar su don zuwa kai su wajen fati suna ganin sanam kowanne ya kafe ta da ido suna karewa kugun ta kallo da kirjinta wanne a ciki ya ce wannan bebin ta haɗu sosai da ma za ta yarda ta bani dare ɗaya da na mallaka mata duk abin da take so su suka shiga yaban halittar sanam wacce ta tsaya gefe ɗaya tana danda waya da alama kiran wani za yi Hunit tun da gari ya waye ya shirya ya shiga gari sai wajen biyu da rabi ya samu kansa da son zuwa gidan da Sanam ta sauka. Daidai lokacin da ya zo a daidai lokacin Sanam ta fito da wannan shiga bayan wata bishiya ya laɓe ya saka face mask ɗinsa da glass yana kuwa Ganin yadda maza ke kallon Sanam hakan ya kuma bata masa rai oba cikin ransa ya ce wai wannan yarinyar anya mutum ce kuwa sai ka ce shaidaniya za ta yi irin wannan shigar tamkar ma ba musulma ba dubi jikinta ko dan kwali bata saka ba. Asuk ne ya fito daga mota ya nufi wajen Sanam tana zuwa yana zuwa ya hogin ɗinta ba tare da ta kula da shi ba tuni mutanen da ke gudun suka fara yin tafi suna jinjina masa yadda ya haka kunit na daga bayan bishiya ji yayi shuwa na neman kama shi wani abu ya ji ya tokare masa a kirjinsa tamkar numfashinsa zai tsaya haka ya ji sanam jin yadda asuk ya rungume ta ya sa ran sai mugun ɓaci karfinta ta hada da guri daya ta hankada shi gefe tana yin hakan ta sauri ta koma cikin gida don ya gama bata mata rai oba a suk sosai ya ji haushin abin da ta masa don har bige kansa ya jikin mota don haka shi ma cikin gidan ya bita wani take ya yanke shawarar matukar salam ta fito to sai ya dauke ta don ya fuskanci wannan gai din zai iya yi mata komai yadda ya fusata kuma shi ba zai so a ce ko kadan ya tsanta wani banza ya sake rike ta ba haka ya zauna zaman jiran fitowarta yana zaune motoci suka fara wucewa don tafiya gurin kamu kwata-kwata bai ga sanam ta fito ba har ya tashi ya fara nufar cikin gida don ganin me take yi lokacin kowa ya tafi wajen fati har amin su rauda da kawayenta ita ma ita kuwa rauda dama tuni suna can ana shirya ta daga can za a wuce da ita yana tsaye yana kaiwa kai kawo a harabar cikin gidan sai ga sanam da gudu ta fito tana kuka rigarta duk ta yage ana ganin jikinta bayan ana ganin jikinta bayan ta asik ne daga shi sai gajeren wando ya biyo ta da gudu shi ma wajen hunit ta nufo tana faɗin dan Allah ka taimaka min wallahi dan iska ne wani mari hunit ya tsinka mata sannan ya janyo hannunta ya kawo ta wajen asif da ke tsaye yana kallon su yace ga ta nan kai mata duk abin da kake so kai mamaki ne kama sanam ta fara nazarin a ina ta san wannan muryar asif ya rike hannunta tare da cewa hunit thank you yaya hunit thank you yana kokarin jin ta shigar da ita cikin gida kwata kwata sanan bata ce bata ceton kanta ba ta ceton kanta take ba so take da tuna muryar waye wannan dan tabbas ta san muryar kuma ta ji ta ba sau ɗaya ba juyawa hunit yana dafa kansa yayin da asiga yake jan hannun sanan zai shiga da ita cikin gida ita kuma tana waiwayen hunit tana son sanin waye shi gab da za su shiga kofar falon hunit ya ce stop da wata murya wacce ta sa dukkansu suka firgita tuni a ya saki hannunsa nan yana duban wani wanda ya nufo su gadan-gadan tamkar zaki